mutum miliyan bakwai ne da ɗari hudu da arba'in da shida da ɗari biyar da hamsin da shida ne suka yi rajistan zaɓe wanda aka tsara mazaɓu dubu ashirin da biyar da ɗari tara da saba'in da takwas a cikin ƙananan hukumomi ɗari biyu da sittin da shida za su yi zaɓe wanda aka ɗauki matakan kauce ma kurakuran da aka gani a zaɓen zagayen farko da aka yi na fi wada mai ba da rahoto na musamman a hukumar zaɓe mai zaman kanta cewa a wannan karan an ɗauki kwararren matakai na kai kayan aiki a dukkanin mazaɓin da ke faɗin ƙasar. Dama duka kaya wanda muke cewa masu yauni su dama tun da aka yi zagaye na harko ba maido su ba. sai wanda muke cewa material sensible wanda su in babu su ba a yi zaben ba kamar wani biletan na zaɓe kamar wani tawada wadda ake dangwala a yatsaka shaida ka yi zaɓe su ne daga baya aka aika kuma dukansu kowace da'ira bisa 266 mun yi kira kaya duka suna nan. A baya ga haka kasar Ghana ta kama kasar Nijar taimakon tawadar dangwala ya yatsu a mazaɓu wajen dubu ɗari da ma linka yawan mazaɓun Nijar da ta tanadin su. baya ga haka tawagar da ke sa ido daga kasashe daban-daban na ketare da na kasashen afirka wajen biyar ta zo Nijar domin ta sa ido akan wannan zaben. Duka sun rugo su gani ya ne wannan zaben zai kasance don sabida zaɓe ne mai babban armashi. Shin ko a nasu waje wakilan ƙungiyoyin farafuna da ke sa ido a wannan zaben ya suke kallon wannan tsarin da hukumar zaben ta yi akan wannan zaben tambayar da naima wasu daga cikinsu. Sunana Abdulaziz Garba Jibo. Abin muke tsoro da ya ja mutane sun fara kawo zancen da ba su yarda ba su yarda to ba mu yarda nan ne muke tsoro kai haru eh, ya kamata ne mutane su zamna a yi abun bisa gaskiya sunana abdulhabu tsarin da an kai wallahi sai dai mu hamdala sini da mutanen da ke tallafa mata sun ka gyaran huska sai dai a cikin karurukan da yan adawa suka yi akan zabukan da suka gudana akwai batun wasu shugabannin hukumomin zaɓe na jihohi da suke zargin su akan ba da haɗin kai wajen tafka makudi da kuma sa siyasa ciki. Hukumar zaɓe ai ta ɗau mataki a 29 ga watan Janairu bisa kan harkar wanda suka kawo mana rapor na jihohi. A yayin da ana su waje ƴan takarar za su fafatawa wato Muhammad Bazum ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya da ke rike da mulki da Alhaji Muhammad Usman ɗan takarar jam'iyyar RDR canji da ke adawa kowannensu ya aika wakilan da ke sa ido. a dukkanin mazaɓin ƙasar. Mamakanta DW Hausa, Yami Nijar.